Bismillahirrahmanirrahim. Mijin haya, babi na hudu. kuma kike ɗaukar mu Ya goge guntun hawa da ya zubo mai ya dube ni ya ce, Kin ji labari na Hibba, ni ba kowa ba ne. Ba ni da kowa sai kakata, ba ni da kadara, sai keke na da gidan gado. Na da aka bar min. Muke zaune da kakata, kuma kin ga gidan ɗazu da kika sauke ni watanni biyu da suka wuce Allah ya yi wa wanda ya ɗau nauyin karatu. Na rasuwa. Hibbatu ta dubi Mira ta ce, Amira na tausaya mai matuƙa domin Bilal ya cancanci a tausaya mai, daga zuciya mai imani. Mira ta ce, Tabbas Hibbatu kin yi gaskiya. Amma tambayata ita ce wannan gidan da kuke ciki shine gidan gadon, kuma ina kakar tasa? Hibbatu ta yi wani marayan marmashi ta ce, I eh, gidan ne Amira. Kakarsa ta rasu ne bayan aure na da Bilal da shekara ɗaya. Da sauri Mira ta katse da ta ce, "Yauwa zan so in sanya aka yi har kuka yi aure, kuma kika tsallake daular gidanku kika faɗo wannan rayuwar, wato rayuwar Bilal." Hibbatu ta duba Amira ta ce, "To, sauke numfashi ne idanuwa na tab da hawaye na dubi Bilal na ce, Gaskiya Malam Bilal ka ga rayuwa na tausaya maka, kuma na jinjina wa kakarka, ni kuma suna na Hibba Shu'ayib. Haka dai na bashi tarihin rayuwata da na gama bashi, Sai ya dube ni ya ce, kina nufin ke Balarabiyar ƙasar Oman ce? kwarai kuwa, amma dai mahaifiyata Bahausa ce. Murmushi ya ce, no wanda malama kike da kyau. Hakan ya yi daidai da shigowar abu Rusunawa Bilal ya gaida shi da fara'a abu ya amsa sannan ya dube ni ya ce, in kin gama ki zo ina neman ki. Bayan Abu ya shige sannan na dubi Bilal na ce, Malam Bilal tsakaninka da Allah ka dubi girman Allah kar ka ɓoye mini. Ka dube ni ka manta da matsayina. Ka manta da cewa tsakanina da kai akwai bambancin rayuwa, kar ka ɓoye mini sirrin zuciyarka. Bilal za ka iya aurena? Za ka iya rayuwa da ni a matsayin matarka? Za ka iya tarayya da ni wajen haɗa dangantaka da ni wato dangantakar zuci. Bilal na kama da sanka a ranar da na fara ɗora idanuwa na akan idanuwanka. Sanin cewa ba za ka taɓa ta da zancen so ba ya sa ni na bayyana maka sirrin da ke raina. Bilal kana so na? Bilal ɗimuwa da gigita ne suka masa da mikiya, hakan ya sa ya dukar da kansa yana mai murza yatsunsa, domin bai yi tsammanin zai ji hakan daga gare ni ba. Kasa ɗago kansa ya yi, dubansa ne tare da goge hawayen da ya zubo min domin ni kaɗai na san yacce zuciyata ta harbu, da san Bilal ba tare da na shirya ba. Na ce, Bilal dare na yi, za ka iya tashi ka tafi. Ka bar kaka ita kaɗai a gida sai da safe. Sannan na tashi jiki a saɓale. Jin ya ambaci sunana ya sa na tsaya cak, tare da juyawa, duba na ya ce, “Hibba, ko da ban san ke wace ce ba, na san cewa ni kin fi ƙarfina, ke 'yar gata ce, 'yar asali, 'yar sarauta, 'yar dangi kuma 'yar boko, ta yaya tarayyar so za ta yi tasiri a tsakaninmu, ta da taki akwai bambanci.” Idanu jajir na dube shi na ce, “Bilal ka daina tunanin haka, domin arziki da talauci ba zai zamo mizanin da zan auna soyayyarka a zuciyata ba. Malam Bilal soyayyarka da amincewar ka ne cikar burina. Bilal ya rintsa idanu ya ce na amince. Murmushi na yi tare da yin tako zuwa gare shi na ce, Bilal ɗago ka dube ni. Ina son ka dubi tsakiyar idanuwa na ka faɗa min gaskiyar zuciyarka. Ya ɗago ya dube ni ya ce ina son ki ina ƙaunar ki. Zuciyata ta aminta da ke kuma ba zan daina son ki ba Hibba. Kin min halacci Hibba. Halaccin da har abada ba zan manta da shi ba. Ki yarda da ni farin ciki ne ya sa na juya da sauri na fice daga falon. Na isa ƙofar falon abu ina sauke numfashi. Fitowar Ammi ne ya sa na ɗaga ido na dube ta. Cewa ta yi wa daman ke zan je in kira wacce irin hira ce haka ba ki san dare ya yi ba? Kuma wane ne shi? Murmushi na yi na ce Ammi mu shiga falo sai mu yi maganar gaba ɗaya. Muka shige falon bayan na zauna na labarta musu labarin Bilal, kamar yadda ya bani labari. Tun kafin in kawo ƙarshe Abu ya katse ni yana mai yatsa na fuska a gausashe ya ce, To menene haɗin ki da shi? Mai ya kawo shi gidan nan? Kaina a duƙe na ce abu aure na yake sanyi. A kausashe ya jefo min tambayar aure? Wani iri? A sanyeye na ce aure dai irin wadda addinin musulunci ya halasta. Tsaki ya ja tare da cewa daga yau ba ke ba zuwa makarantar nan da sunan lakcarin. Ki rasa da wa za ki yi soyayya sai da ɗalibi? ɗalibin ma ɗan kamis, in har aure kike so zan aurar da ke amma ba zan aurar da ke ga wannan yaron ba. A tsorace na dubi Abba hawa yana fita daga idanuwana na ce, abu ka san mahaifinsa ne? Ka san ƙasar da mahaifinsa ya fito? Tsawa ya daka mini ya ce in fitar masa daga falo. Ya gama magana. Kuka nake kamar raina zai fita ina cewa Abba karka min haka. Karka ka tarwatsa min farin ciki na. Wallahi Bilal ne zaɓi na Ammi ce ta taso ta ɗaga ni, ta rungume ni muka fita daga falon, ɗakinta muka je ta zaunar da ni ta goge min hawayena ta ce Hibbatulla, ki share hawayenki ki yi biyayya ga mahaifinki, ki bi umarninsa domin sanin kanki ne tunda har ya nuna baya ya ƙaunar tarayyarki da wannan yaron, to ba zai taɓa bari ki aure shi ba. Idanu jajir na duba Amma bayan na ja majina na ce, Ammi zan yi biyayya kuma zan bi umarnin Abu. Zan daina zuwa lakcarin BUK amma wallahi tallahi ba zan daina san Bilal ba, kuma in har ba Bilal na aura ba to wallahi tallahi ba ni ba aure har abada ammi. Amme ta janyo ni jikin da tana rarrashi na ta ce na faɗin haka Hibbatullah, ki bar wa Allah komai, zan taya ki da addu'a, ke ma ki dage da addu'a. Idan Allah ya ƙaddara ku da yaron nan to babu mahalukin da zai hana faruwar auren ku kuma ina son ki hana yaron nan zuwa gidan nan. domin kin san haɗuwar shi da Abba ba zai yi kyau ba. In har ba so kike ya Abban ki? wulakanta shi yake yi ba. Na sauke numfashi na ce to Ammi na gode da kulawar ki Haka na dawo zaman gida, ko ƙofar gida bana zuwa. Hakan kuma ya sa Abu ya ji daɗi. Tsakanina da Bilal ko soyayya ce da tsantsar ƙauna amma ta waya. domin na ce masa kar ya zo gidanmu saboda bana son ya haɗa karatunsa da kujiba-kujibar zuwa gidanmu zance Da ya kuma nemi dalilin rashin zuwa school ce masa ne kawai na gaji da lecturing din na kuma nemi da ya turo min akawun namba ɗinsa, da ƙyar ya amince ya turo mini bayan na masa magiya kamar wata maroƙiya, kowanne wata ina turawa Bilal kuɗi ta Money Transfer saboda siyan irin su hand-out da kuma kula da kaka, a kwana a tashi Bilal ya gama digiri ɗinsa kuma aka yi fastin ɗinsa bautar ƙasa zuwa garin ido. Ya so mu haɗu mu yi sallama amma haƙuri na bashi da cewa ya je ya dawo ya samu aiki mu yi ta aure. Tafiyar Bilal da sati biyu kwatsam sai ga afan da iyayensa a gidanmu. Ashe abu ne ya ce su zo su nema wa afan aure na Hibbatu ta dibi da ta ce ban san cewa ina da taurin kai da zuciya ba sai a lokacin da Amma ta gama sanar da ni dalilin zuwan afan da iyayensa. Murmushi ne na dube ta na ce wallahi tallahi na fi ƙarfin auren dole. Ammi ta dube ni tana mai girgiza kai ta ce Hibba ba da ni zaki wannan yakin bar da ki zaki." Wucewa ne na bar Amma a gunnan na fafalan falon Abu. Ganin Affan da iyayensa a falon ya sa na rusuna na gaishe su. fuska ta babu yabo babu fallasa. Sannan na wuce ɗakin Abu. Ne sallama ya amsa min tare da bani izinin shigowa. Idanuna jajir na dube su cikin harshen Larabci na ce, Abba kai ka gayyato Affan da iyayensa? Duba na yi sosai sannan ya ce, e? ni na gayyato su, kasancewar amini na ne, kuma ke ma kin san da haka. Kin ga kenan ba baƙi ba ne su. Muryata na rawa na ce, Bisa wacce manufa suka zo? Manufar da ba za su bar gidan nan ba sai da ke a matsayin matar Affan. Abba, amma ka san na faɗa maka ba na son shi. To Hibba wa kike so? Bilal na furta a sanye. Cike da ɓacin rai, Abba ya ce, "Idan kika ƙara furta wannan sunan a gidan nan sai na tsine miki. Zai iya aurar da ke ga kowa amma ba zan iya taɓa aurar da ke ga wannan yaron ba." Idanuwana na zub da hawaye na ce, "Abba dalili?" Saboda ba shi da arziki da dangin uba. Abba ne ya katse ni ya ce, "Saboda ubanki, tashi ki ɓace min daga nan kafin in mangare ki." Mara kunya kawai. Jikina har rawa yake na tashi na fita. Idanuwana na zub da hawaye. Yabbatu ta dubi Mira a sanye ta ce, har yau na rasa dalilin da ya sa Abba baya son aure na da Bilal. Mira a cike da tausayawa ta ce, to ke kin taɓa tambayar shi? Bilal ɗin ko wani abu ya taba haɗa shi da Abu? Yabbatu ta ce, na tambaye shi amsa ɗaya ce kawai. Wai wallahi bai san Abba ba sai a ranar da na gayyato shi gidanmu. Mira ta sauke ajiyar zuciya ta ce, Ni ko zuciyata tana hasashen wani abu game da ƙiyayyar abu ga aurenki da Bilal, amma kawai ki ci gaba da ba ni labarin, ya kuka ƙare da Afan da iyayensa? Na samu na ja masa kunne da ya yi gaggawar janye batun aure na shi Afan ɗin, in ba haka ba zai fuskanci masifa, bala'i, kata'i da rashin mutunci daga gare ni, sai ya gwammace mutuwarsa da aure na. domin babu tarayya tsakanin ƙiyayya da soyayya. Da kanshi ya je wajen Abu ya ce ya fasa aure na domin ba zai auri matar da ba ta son shi ba. Ran Abu ya ɓaci sosai domin kaɗan ya rage ya tsine mini. Haka fan da iyayensa suka tattara suka bar mana gida. Abu kuma ya ce in gaya wa Bilal ya turo magabatansa. Waya na bugawa Bilal na sanar da shi. Bilal kuwa kawun shi ya buga waya wato yayin umman ya roƙe shi da yana son dan Allah su je su nema masa auren. Kawun ya amince da ƙyar sannan ya ce zai gaya wa sauran 'yan uwa sai a je. Adireshin gidanmu ya tura masu. Ni kuwa da Bilal ya sanar da ni ya ce suka yi da kawu satar jiki ne na je gidan su Bilal kun kaka. Bayan na gabatar da kaina a gare ta sannan na ɗauki dubu hamsin na bata na ce ta ba wasu kawu ya ce za su ji daɗin zuwa neman auren nawa. Bayan kwana biyu Bilal ya bugo min waya wai gobe su kawu za su zo. Na sanar da Amme zuwansu, ita kuma ta sanar da Abu. Washe, gari bayan sallar la'asar Abu ya dawo gida da shi da limamin masallacin gidanmu. Karfe biyar nan Bilal guda hudu suka zo. Falon baƙi Abu ya ce a kai su. Bayan sun zauna Abu da liman suka shigo suka zauna. Ba su kai ga gaisawa ba balle su faɗa abin da ya kawo su a wulaƙanci Abu ya dube su ya ce, Da fatan kun taho da sadaki domin ba doguwar magana nake so ba. inda Allah ya taimake su cikin dubu hamsin da na ba kaka ta basu sun ci dubu ashirin sauran talatin haka suka haɗo dubu talatin suka bayar abu ya ba wa liman umarnin da ya karɓi kuɗin ya ɗaura auren liman ya karɓa sannan aka shafa fataha su suka wannan bilal sun yi mamaki domin tambayar aure kawai suka zo yi abu ne ya dube su ya ce ina zuwa ku jira ne cikin gida ya shigo muna zaune ni da amma a falon ta abu ya shigo fuskar sa ba walwala ya dube ni ya ce Ke tashi ki ɗauko min ki motar, ki ATM card ɗinki, cek, fasfot da wayoyinki da duk wani abu da na siya miki. Jiki a sanyaye na je na tattaro masa na kawo masa. Harara ya zagga min ya ce tun da kin nace sai kin auri wannan yaron to bismillah. An ɗaura auren ku sai ki tashi ki bar min gida ki tafi gidan mijinki. mi hannu akan kirji ƙirji ta ce aure gidan miji? Abban Hibba ban gane ba. Abu ya dubi Amu ya ce, Tabbas aure wanda kika sani na ɗora mata aure da wanda take so. Yanzu sai ta tashi ta fitar mini daga gida. Sannan ya juyo ya dube ni ya ce, Daga yau ba mu ba ke hibba. Ki manta da cewar kina da iyaye a doron ƙasa. Daga yau ke matacciya ce a gare mu. Haka zalika mu matattu ne a gare ki. Amma ce ta katse shi muryar tana rawa ta ce, Abun hibba ka san me kake cewa kuwa? Tsawa ya daka mata ya ce, Dube ni nan kar ki alakanta ni da wannan yarinyar mai kafiyar tsiya, ni Imat kaɗai na haifa, ni ko jiki na rawa kawai yake yi na rasa ma me zan yi, farin ciki ko baƙin ciki. Tsawa Abu ya raka mini yace ce, me kike jira don ubanki tashi ki fice. Amma ce ta dakatar da shi tace haba abin Imat, in ma kafiyar ce gado ta yi. Ku koma menene ka bari ta haɗa ta ko? An jima in kira 'yan uwa a raka ta ɗakinta. Wallahi tallahi yanzu za ta bar min gida kuma kada ta kuskura ta ɗauki ko tsinke daga gidan nan, kuma kar ki kuskura in ji kin ba ta kuɗi na. kai ko gidanta kika je a bakin aurenki. Ummi kuka ne ya ce mata da gudu ta fice daga falon ta dawo hannunta rike da credentials dina, da hijab, ta miƙa mini tana cewa ungo hibbatullahi, iliminki yanzu shine gatanki, ki tashi ki tafi kar ya wulaƙanta ki. Kasa miƙewa ne domin ban taɓa zaton haka daga gun Abba ba. Bincikar hannuna ya yi ya miƙar da ni tsaye ya fice da ni. Bai tsaya a ko'ina ba sai a falon baƙi ya jefa musu ni yana cewa, Ga ta nan ku tafar masa da ita. Sannan ya amshi sadaki daga hannun liman ya jefa min ya ce, Ga sadakin ki nan sai ku fice mini daga gida ba mu ba ke har abada. Hannu na sa na ɗau sadaki na tare da sanya hijab ɗin da Amma ta bani na dubi Abba na ce, Abba dan Allah karka Ɗaga min hannu ya yi tare da daka min tsawa ya ce ba na son jin kalamanki, ki tafi kawai. Ya dubi su kawu ya ce me kuke jira, ga ta nan ku tafar masa da ita. Ɗaya daga cikinsu zai buɗe baki ya yi magana Abu ya katse shi ya ce, ku fita daga nan. Da sauri suka fice domin sun ga lamarin abu babu wasa. Haka na bi su a baya ina mai jan kafa Muna fita suka tara ɗan sahu guda biyu su uku suka shiga ɗaya ɗayan kuma muka shiga guda ɗaya da shi. Ba tsaya ko ina ba sai kofar gidan nan, bayan mun sauka na ga sun fara kame-kame, cikin kuɗin sadakina na ciri dubu na miƙawa masu adaidaita, sannan na juya muka shiga gidan. Kaka ta fito daga ɗaki da ta ji ana sallama, ta amsa sallamar tare da tambayar lafiya na gan haka? A lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba mu da din ba sai kiyi mana bayanin kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu don duk inda na ga kin fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm kawata ba za ki gane ba a takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya waɗanda suke ɗaukowa daga saudiya ke ban gane ba kina nufin har a saudiya suke ɗauko turaruka ai ba a nan ya tsaya ba ba a saudiya kaɗai ba har da dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je To ai ko idan haka ne zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nima ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a India yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ko idan haka ne ƙawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba. Suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani mai da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko sari. Mun gore!